Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin radon Juma'a uku ga watan Mayun shekarar 2019 a kan mitoci da suka hada da 17, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana jin mu ne ta tashar ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kuma sun gana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a VOA hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a mu da wannan lokaci, Baba ya Yakubu makeri ne tare da Alheri Grace Abdu muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin namu na hantsi. To ko bayan kun gama jin labarai za mu kawo muku tattaunawa da wakiliyarmu Madina Dauda ta yi da wasu 'yan jarida a birnin tarayyar Abuja a kan bukin ranar 'yan jarida a duniya da ake yi a yau. Daga kasar Ghana kuma wasu 'yan jarida da aka taba musguna musu sun yi wa Ridwan Abbas bayani halin da suka taba shiga. bayan haka maryam dauda za ta shigo mana da shirinta da kallabi akwai kuma sharhin jaridun nan amurka da kuma sakonni da kuka aiko mana amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya masu saurari assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa alheri grace abdu Sama da mutane miliyan ɗari ne suke fuskantar barazanar guguwar fani da ke tunkarar jihar Odisha da ke gabashin kasar India. Hukumomin ƙasar sun umarci sama da mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu su fice daga wuraren da suka faɗari. Yayin da kuma ake shirin ƙara fitar da waɗansu dubbai kafin guguwar da ke tafe da matsanancin ruwan sama ta sauko da asibahin yau. Izuwa jiya Alhamis, guguwar da ruwan saman ta doshi yankin bengal da karfin gudun kilomita 250 a sa'a daya yayin da iska mai karfi take kadawa da misalin gudun kilomita 305 a sa'a daya masu sa ido kan karfin guguwar da ruwan saman sun ce guguwar fani tana ma'aunin guguwa maki na hudu abinda ya dan gaza matakin guguwa da ya fi tsanani jiya majalisar dattijai ta gaza samun isassun kuri'un da za su yi fatali da matsayin shugaba donald trump da kudirin da ya bukaci a hana amurka goyon bayan yakin da ake yi a yemen da ƙasar saudiya ke jagoranta 'yan majalisa hamsin da biyar suka kada kuri'ar amincewa yayin da arba'in da biyar suka hau kujerar naki sai dai ba a sami rinjayen kashi biyu cikin ɗari da ake bukata ga 'yan majalisar dattijan ɗari da za a takawa shugaban ƙasar birki ba amurka tana samar da bayanan sirri da kuma tallafawa ta waɗansu hanyoyi ga ƙungiyar haɗin gwiwa da saudiya ke jagoranta da nufin kakkaɓe 'yan tawayen hosi da iran ke marawa baya masu kushewa kudirin suna cewa dakarun amurka ba sa shiga yakin yemen sabili da haka ba a buƙatar ɗaukar wannan mataki sai dai masu goyon bayan kudirin da suka hada da mike lee da kuma bani sanders ɗan indifenda da suka gabatar da kudirin sun ce amurka na taimakawa gwamnatin wata ƙasa tana kaiwa farin kaya da basu ci ba basu sha ba hari to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an ba da belin fitaccen mawaƙin nan ɗan majalisa robert kegulanyi wanda aka fi sani da suna bobi wan da aka kama farkon makon nan a uganda an kulle fitaccen mawaƙin ne sabili da shiga wata zanga-zanga sai dai kuma zai koma kotun cikin wannan watan domin amsa tuhumar da ake masa dan majalisan ya bayyana a gaban kotun ne ta na'urar bidiyo daga gidan yarin da ake tsare masu aikata miyagun laifuka dan siyasa mai shekaru 37 da ya bayyana sha'awar tsayawa takarar shugaban kasa bai yi nadama ba ya ce mai girma idan tsayawa kan gaskiya zai sa sami yanci zan gode wa Allah amma kuma mai girma idan dagewa kan gaskiya kuma zai sa in ci gaba da zama a gidan yarin nan to zan mafi gode ma Allah da yake ina da aiki tukuru da zan yi a wannan gidan yarin ana tuhumar mawaƙin ɗan majalisar ne da laifin shiga zanga-zanga da aka haramta ta nuna adawa da harajin da aka azawa masu amfani da kafofin sada zumunta shugaba yoweri museveni yana zargin cewa ana amfani da kafofin sadarwar ne wajen yayata abin da ya kira gulma da kuma yayata labaran karya. Daga ƙarshe an haramta ma shugaban wata ƙungiyar gangamin musulmi da ake kira Nation of Islam Louis Farrakhan da wani mai ra'ayin riƙau da shaci faɗi Alex Jones da waɗansu mutane da dama amfani da dandalin sada zumunta na Facebook sabili da nuna matsananciyar kyama da kuma ƙiyayya. A jiya Alhamis kamfanin Facebook ya ce waɗannan mutane sun saba sharuɗan da aka ginda na haramta gaba da nuna ƙiyayya da haddasa tashin hankali. An kuma haramta musu amfani da dandalin yaya ta hotunan Instagram. Kamfanin Facebook bai bayyana abin da waɗannan mutane suka wallafa a shafinan nasu na sada zumunta ba da ya sa aka haramta musu amfani da shafukan. Alex Jones ya yi ƙaurin suna wajen bayyana ra'ayoyi da ke cewa gwamnati ce ta kitsa harin ta'addanci da aka kai wa amurka ranar 11 ga watan satumba kuma yana mai ra'ayin cewa harin da aka kai makarantar firamare ta hook da ya yi sanadin kashe mutane da dama rudu ne kawai babu ƙarshen gaskiya an kuma jima ana zargin farakan tsohon shugaban kungiyar musulmi baƙaƙen fata da kyamar yahudawa da kuma bayyana ra'ayin ɓallewar baƙaƙen fata labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc da yake a yau ne ranar buke 'yan jarida a duniya shirin namu na wannan lokaci zai mai da hankali ne kacokan kan yanayi da 'yan jarida ke ciki a kasashenmu Kafin mu kawo muku tattaunawa da wasu 'yan jarida daga birnin Abuja, ga wasu 'yan jarida daga Ghana da suka taba fadawa cikin musgunawa a lokacin da suke aiki a su da wakilinmu na Accra Ridwan Abbas. Sunana Malik Suleiman ina Ghanaian Times ne. Shi wannan dan hukuma police yana kan moto, ma moton ba lamba kan moton. Bai saya saboda traffic ya indicate ja saboda ya ba mu signal mu duka mu continue shi mu continue ba to cikin haka shi ya grease bi mana ya goge side mirror na hagu so wato ni ba ni kusa da shi ina da nisa kadan da shi da nake dukan video da photo da na wato na shi fusata ni da abin da suka yi saboda ya san evidence da nake da shi kan waya nan ya yi incriminating ni na wani kenan to shi ne zama rigima she ya so ya karbi fonin annuna ya attempt na'am ya kwace fonin annuna mm. she bai succeed ba the next thing ko the next moment ne she na ji nushi cikin fuska na mm. shi jini kabo eh, yana zuba lokacin da shi da yan waye na ke give and take back and forth a kai ke da laifi a ba ni bane ku ke da laifi a kaza eh, eh. ke kira for reinforcement ta yayin da yake rigima yana son ya karbi wayan a na yan wayan shi suka zo bayan ya min noshi a fuska suka zo suka taru suka mini taruwan dangi suka min duka. sunana abdallah shamun bako ni ma'aikaci ne a tashar marhaba fm a nan birnin accra wani wannan ranar eh, yana da matukar muhimmanci ga wannan sana'ar tamu na yada labarai idan ka duba wannan kasar tamu a kwanakin nan zaka ga cewar kuku a wasu lokuta suka baka cewa yan jarida kan sun fuskanci musgunawa da kuma matsi da kuma tsangwama sosai kai da ba wasu kasashen nan yammacin afirka saboda akwai eh, duka na musamman duka da yake amma wannan jarida wanda ya kai gama eh, kusance idan nasa ma kai gama kanta ni dan kaina a gashin kaina wannan al'amarin ya ya shafe ni a shekara ta dubi da goma sha biyu a sanda na daɗa ko labari na gane da matsi da wata kungiyar matsin lamba wanda ake kira let my vote count take yi wa gwamnatin da ya shuɗe a nan ma 'yan sanda suka rika bin mu da bulala aka rika eh, fesa mana eh, ruwan zafi da dai sauransu eh, ya kai ga in ba don mun gudu ba wallahi da yiwa bindigan da aka harba ta sama da ka iya harban wasu mu mafitan shine hukumomi musamman ma gwamnati to dole ne ya kamata muna da wani kariya na musamman da ake muna tabbas 'yan jarida na buƙatar kariya mai ƙarfi yadda za su samu sukunin gudanar da ayyukansu cikin walwala ridwanullah muktara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana To madalla a gaida Ridwan Abbas. To yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraren tattaunawar da Madina Dauda ta yi da wasu manyan 'yan jarida a birnin Abuja wanda suka bayyana sunayensu kamar haka. Sunana Malam Abubakar Bestu dan jarida tare da gidan rediyo na Najeriya a nan a Abuja. Sai sunana Usman Umar Tongo ina aiki da gidan muryar Najeriya wato Voice of Nigeria a nan Abuja. Sai Saleh Umar Saleh ni ma ina tare da sashen shirye-shirye a nan gidan rediyon muryar Najeriya Abuja. To rana ce ta baiwa 'yan jaridu 'yanci na su yi ayyukansu wanda aka fi sani da Press Freedom Day. bari fara da uh, Abubakar Bestu. Kana wannan aiki na jarida ka ɗan kwashi shekaru kana yi. Menene ma'anan wannan rana a gare ka? To, ni a gare ni dai wannan rana ce da take da muhimmanci a wurina. saboda rana ce da take duba irin ayyuka da nake take kuma ajiye shi ko ajiye su bisa mizani a ga ya nake gudanar da aikin nan ya sha'anin walwalar gudanar da aikin nan ya 'yancin da nake da shi wajen gudanar da aikin nan yadda ya kamata in gudanar da shi bisa tsarin doka ana yin haka ko ba a yi me yisa ake haka ko me yisa ba a yin haka to babu shakka wannan rana rana ce mai matuƙar mahimmanci saboda ni karan kai na kan yi amfani da shi in dubi ayyukan da na yi a baya shin ya na gudanar da su na gudanar da su bisa turbar da ya kamata a ce dan jarida ya gudanar da aikin shi ko na samu kalubala a cikin gudanar da wa'annan ayyuka sannan kuma yaya ya kamata a ce nan gaba tun da muna cikin aikin ya kamata mu ci gaba da gudanar da wannan ayyuka da gyare-gyare da ya kamata a yi inda su. To Alhaji Usman Tungo dan ji naka menene wannan rana take nufi a gare ka? To rana ce ta farin ciki da baƙin ciki da kuma alfahari saboda 'yancin 'yan jarida yadda muka san shi yana fama da kalubale ba nan cikin najeriya ko kuma kasashe masu tasowa irin ta nahiyar afirka ba har ma kasashen duniya to rana ce wanda take da muhimmanci saboda 'yan jarida su fita su nuna amfanin aikinsu ga raya ƙasa da tattalin ƙasa da kuma ci gaban ƙasa da sauransu sannan kuma a jawo hankalin shugabanni su san muhimmancin wannan aikin da kuma ƙalubalen da 'yan jarida suke fuskanta a cikin aikinsu da akasin haka. To Alhaji Sale Umar Sale kai kuma. To rana ce ta waiwaye wanda masu iya magana ke cewa ko kuma kan ce a don tafiya. A gaskiya ni a yanzu a halin da ake tafiya a yadda tafiyar take ta aikin jarida ina gani bai kamata kullum 'yan jarida su so kansu ko kuma mu so kawunan mu mu mayar da hankali akan wai mu samu 'yanci ba amma ina gani lokaci ne da ya kamata mu yi nazari kar 'yancin da muke ta fama din nan neman wa kawunan mu mu kauce wa kula da 'yancin wasu ina magana ne akan sau da dama yanzu mutum zai gani 'yan jaridu suna takarwa wajen haddasa husuma to yaya za mu yi amfani da wannan ranar mu yi wa kawunan mu fada mu ma kafin nan mu yi maganar shugabanni da kuma waɗanda suke kula da mu waɗanda muke musu ayyuka mu ɗin yaya muka kula da wannan aikin ɗin don duk inda kika ga aka tada rigima wato wallahi jarida yawanci dan jarida suke haddasa abin nan yanzu an wayi gari ne da dama sai ki samu a cikin wannan harkar din akwai waɗanda suka shiga ba wai don suna ƙaunar aikin din ba yaya ne waɗanda suke ƙaunar aikin din ya kamata su tinkari abokanansu ma'aikatan waɗanda suke fata musu sana'a ina ga lokaci yayin da zamu kula da wannan ka yadda da wannan batu usman eh to na yadda kuma ban yadda ba saboda in kin ga muna magana ne ƙasa kamar ta najeriya in kin duba tarihi ya nuna cewa kowace ƙasa tana samun 'yan jarida wanda suka dace da al'ada da kuma yadda ake gudanar da ƙasa in mun waiwayi baya mun duba musamman lokacin da sauran kasashen afirka kamar su namibia kamar su angola da afirka ta kudu suke karkashin uh, mulkin danniya ai yan jarida su suka tsaya tukuru suka tabbatar cewa an kwace ma wayancan ƙasashen yanci su hatta ma nan najeriya mun fama da mulkin zamanin mulkin soja daban-daban fiye da duk bangarorin da suke najeriya yan jarida su suka yi tsayan daka suka tabbatar cewa an kori sojoji kuma aka kawo dimokuraɗiyya a nan najeriya don haka 'yan jarida akwai kalubale amma har yanzu kamar da shi sale ya faɗa akwai waɗansu abubuwa a cikin aikin wanda ya kamata a yi nazari a duba a gyara amma har yanzu aikin jarida na gaba a gina ƙasa da kuma tabbatar da zaman lafiya ya dangaci da ka dube shi ko ta hagu ko ta dama abubakar kana kallon aikin jarida a matsayin aiki da za a ce yana taimakawa wajen gina kasa. kwarai kuwa naisa ba kusa ba wato kamar yadda shi abokin aiki na usman tungu ya faɗa in kika yi nazari in ka koma baya sai shiga cewa yancin kai ma karan kanshi kafin a same shi yaya aka yi babu shakka gwagwarmayar 'yan jarida ne ya kawo zancen 'yancin kai a najeriya har aka samu cimma wannan buri sannan kuma lokacin da mulkin soja ya yi tsanani a najeriya babu shakka 'yan jarida suka azama suka rungumi wannan yaki a kulli yomin har Allah ya kawo taimako aka mai da mulkin demokradiyya amma kash abin takaici a yau dan jarida ba ta nashi ake ba kana cewa ba ta nashi ake ba kenan ba a kyautata masa ne a inda yake aikin ko me yasa ka ce haka kwarai kuwa duk wanda aka ce ba ta nashi ake ba ai an riga an mai da shi a rukunin baya duk da gudumawa da suke bayarwa madalla to madina bari mu ja muke burki a nan a gaishe ki da manyan baki allah sa a yi buki lafiya za a ji ci gaban tattaunawar a shirye-shiryenmu na gaba amma kafin mu kai ga shirin kallabi sai a shakata da wannan faifai. madalla da fatar an shakata da wannan wakar. Wayannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam Dauda da shirin kallabi. alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata na fara hira da Habiba Ali ta kamfanin sosai Renewable Energies da ke Najeriya. Wadda ta zo nan birnin Washington DC domin karɓar wata lambar yabo. A cikin shirinmu na yau za ku ji ci gaban hirar da abokin aiki na Baba yakub Makeri ya yi da ita. Ga tambaya ta gaba da ya yi mata. To sai dai abin mamaki shine wato gabaɗin Afirka ke ce bace ɗaya da kika yi wannan fice kika yi nasarar samun wannan abu ta ya aka kika kawo ga wannan matsayin to ni na ganin dai ko me kake yi a rayuwanka dole ka nuna cewa taimakawa mutane fa yana gaba saboda ba yau ba um, shekara biyu da suka wuce ambasadan america na nigeria ya ji labarin aikin da muke ya zo har ofis dinmu a kaduna ya bi mu wasu garuruka ya je ga aikace aikacen da muke yi shi kuma da kanshi a lokacin abin da ya ce mu ya ce ai wannan kawai ya nuna yadda aka girma da ke ba na ɓaci ba ne mai kyau ne har yasa aka nemo mama na rana aka ɗauko ta yadda dai ya gaishe ta to ni na ganin dai sa zuciya ne kuma in ka ga cewa mutane na wahala ka sa dai a zuciya in za ka taimaka musu ka taimaka musu dai abinda mutanen wasu garurukan da muke aiki suke so dai sukan gaya min da nake ji shine in dai hajiya ta yi muku alkawari to za a yi amma in bata ce ta yadda ba to sai a gani dai <laughs> dan yawanci in naje zan ce to bari dai mu gani ba zan je mm. ce maka nayi maka alkawari amma kafin ce nayi alkawari to na tabbatar akwai inda kuɗin zai iya fitowa ne to kuma in na ce maka nayi alkawari gaskiya ba zan ji daɗi ba in ba dai har na ga an samu oh, an ci ba wai ku naku ne daga da kuke da su da kuke yi ba a ah, kuna samun tallafi ne daga gaskiya muna samun tallafi ne sosai ba gwamnati ba kuma um, Allah ne taimaka dai yawanci mukan rubuta proposals mu samu tallafi kamar um, united states africa development fund mm. sun taba ba mu kuɗi muka yi microgrids a communities guda biyu mm. ana samun na uk development aid in ba ana hada da haka ba mm. yawanci zaka ga to mutanen mu ba su da wannan nauyin aljihun da za su iya fito da kuɗi da yawa su sai kayan abin da na'uran sola dole mm. sai an basu sun biya a cikin lokacin da yake da eh, tsayi to kuma ba wanda zai baka kuɗi ko dan kasuwa zai ji tsoron eh. baka irin wannan kuɗin zai ga kaman ba za ka taɓa biya ba ko gwamnati ma baki taɓa neman taimako yanzu dai to na nema dai amma ban samu ba ka san mm. abin sai a hankali <laughs> to um, maybe in suna ganin kana aikin da a hankali a hankali after all zama nake ni ban san ma wani ya ga irin aikin da nake a embassy america ba amma har ambassador ya zo har office ya ya zauna da mu mm. ya bi mu har wasu garurukan da muke aiki duk dai ya ga irin aikin da ake yi to kaga a hakan dai zaka ga cewa a hankali a hankali mun shekara tara muna wannan harkar ah, amma yanzu to an fara ganin aikin da muke yi to duk wahala yanzu kaga ya fara zaman mm, labari eh yanzu ya fara zaman labari to ina jin bancin wannan dan abun nan da kuka fuskanci na rashin samun kuɗi wurin gwamnati da mm. kuma cikin gida a matsayin ki mace wanda yake kowa san galibi musamman arewacin najeriya da ma sauran bangarorin mu na afirka kafin mace ta iya ta kai ga wannan matsayin ta kan huskanci matsaloli shin ke ma akwai matsaloli da ka huskanci a matsayin ki mace har kika kai ga wannan abin ai akwai su da yawa amma an ka ce zaka duba matsalolin hmm. to ai ba za ka kara gaba ba to saboda wasu su <laughs> su da for example ni yanzu a matsayina na mace wani wurin in ka je ma kana magana kallon ka za a yi ce ke din to ka ga ina aiki akan harkan da yake um, technology ne mm, abin da ya shafi fasaha fasaha yawa to ka mm. ga na je ina magana a wani wurin wani ma tambaya na ya taba yi da na je wani gwamnati. na je musu presentation ce to ga abin da muke yi kuma muna neman taimakon gwamnati kusa hannu ya bari na gama magana na ya ce to ina ogan <laughs> sai na ce ogan ai ni ce dai muke aiki tare da ma abokanan hmm. aiki na haka sai ce to gaskiya shi bai yadda ba ni mace wai zan iya hawan abin nan saman gida in sa ko harkan sola ko wani abu haka ne ce to ai ba lallai sai ni zan yi ba hmm. ina da ma'aikata ga su so irin wannan <laughs> tambayin ya kuke ji idan an muku ko kuma gaskiya ba daɗi amma to ya zaka yi in ka ce hmm. zaka zauna kana tunanin abin da aka tambaye ka da abin da ba a tambaye ka ba ranka zai ci gaba da ɓaci kamar wani zai ce karfin da kake sawa dan ka yi fushi karfin da zaka iya sawa ne dan ka samu ci gaba to so me yasa zaka zauna ka ɓata lokacin ka saboda haka kuma wani wani lokacin za ka ga gwamnatin ma to sai a hankali um, tun da ni abin da na sani da custom da 'yan sanda da ko masu aikin daji duka a gwamnati suke ma aiki ko hmm. to ni a wuri na ido da na gani gwamnati kenan ko ba haka ba so in custom ta bani wahala gwamnati ta bani wahala to wahalan da muke sha a custom don samun na'urorin nan ma ba kaɗan ba ne wani lokaci na je har custom office nan na je a port a, a, lagos saboda eh, agent dina ta gaji da wahalan da take ta sha na ce to bari dai ni ma in je ta ce mun ai mutanen ma hausawa ne ko zan zo kila na musu yare za su taimaka na je wallahi mutanen yana gani na kawai ma ya fara zagi na masu sauraro a nan za mu dasa aya ashirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin bakuwar tamu Habiba Ali da Baba Yakubu Makeri da ya hirar da ita da kuma Miss Julie Gresham da ta taya na hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To madalla a gaishe ki yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku kaɗan a cikin sharhin jaridun nan amurka sharhin jaridun amurka A cikin sharhin jaridan Amurka na wannan mako za mu fara da jaridar Washington Post inda aka rubuta labari a Tony Janar ɗin Amurka William Barr na fuskantar tambayoyi daga 'yan majalisar dokoki bayan fitar da rahoton mai bincike na musamman na Robert Mueller a farkon wannan watan kan binciken katsalandan ɗin Rasha a zaben shugaban Amurka na shekarar dubu biyu da shida Ba ya gana da kwamitin majalisar dattawa kan shari'a mai rinjayen 'yan majalisar Republican na tsawon akalla sa'o'i da dama. Ba ya kwashe sa'o'i da dama yana ba da ba'asi a gaban wani kwamiti na 'yan majalisar dattawan ƙasar akan matakin da ya yanke cewa ba a hana ruwa gudu ba a gudanar da binciken da kuma yadda bai bayyana ƙarshen rahoton mola akan katsalandan ɗin rasha a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016 ba sai jaridar the hills inda aka aka rubuta labari shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta ce babban attorney janar william ba ya aikata laifi ta hanyar yi wa kwamitin majalisar dattawa karya lokacin da yake ba da shaida a majalisa ta capitol hill abin akwai matukar damuwa game da shi attorney janar ɗin amurka akan rashin faɗar gaskiya ga kwamitin majalisa wannan laifi ne in ji pelosi a lokacin taron manema labarai a majalisar Wannan kalaman na shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi sun biyo baya ne bayan da 'yan jam'iyyar Democrat a majalisa suka nuna ɓacin ransu dangane da William Barr akan rahoton bincike na musamman na Robert Mueller. inda wasu daga cikinsu suka buƙaci William Ba da ya yi murabus. Wasunsu kuma sun buƙaci da a tsige shi. Sharhin jaridun Amurka kenan kuka saurara na wannan mako. Ni Zahra Aminu Fage daga nan sashen Hausa na murya Amurka ke cewa ku huta lafiya. To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana. Assalamu alaikum da Amurka sunana ya haya don azare daga nan jihar Bauchi. ina kira ga 'yan kasuwanninmu na kasashen duniya manya da kanana da su sanya tsoron Allah a zukatansu wajen rage farashin kayan masarufi a daidai wannan lokaci da muke gab da fara azumin watan Ramadan. A ƙarshe nake addu'ar Allah ya sa muna cikin kuɗin da za a yanta a cikin wannan wata. Assalamu alaikum sashen Hausa Rediyon Amerika. Sunana Usman Dogo Madaka Rafi Lakwagamin, Niger State. ina ba da shawarwari akan abin da yake faruwa a najeriya a halin yanzu ya kamata 'yan najeriya a halin yanzu talaka ba abin da talaka zai iya yi ga wanda zai taso maka da makami ya aka yi ya ka je ma ka kai rahoto ma ga wanda yake rike makami ya ce kuma ba zai iya zuwa wurin nan ba ba na kai dan talaka wanda ba komai a wurin hannunka to Allah do annabi shugabannin mu na Najeriya ya kamata duk Allah da annabi su ji tsoron Allah ko ajiye batun bambancin siyasa tsakanin ku. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai a takaice. An ba da belin fitaccen mawaƙin nan ɗan majalisa Robert Kegulanyi wanda aka fi sani da suna Bobi Wine da aka kama farkon makon nan a Uganda an kulle fitaccen mawaƙin ne sabili da shiga wata zanga-zanga sai dai kuma zai koma kotun cikin wannan watan domin amsa tuhumar da ake masa. Dan majalisan ya bayyana a gaban kotun ne ta na'urar bidiyo daga gidan yarin da ake tsare masu aikata miyagun laifuka. Dan siyasa mai shekaru 37 da ya bayyana sha'awar tsayawa takarar shugaban ƙasa bai yi nadama ba. an haramta ma shugaban wata kungiyar gangamin musulmi da ake kira Nation of Islam Louis Farrakhan da wani mai ra'ayin riƙau da shaci faɗi Alex Jones da waɗansu mutane da dama amfani da dandalin sada zumunta na Facebook sabili da nuna matsananciyar kyama da kuma ƙiyayya. Da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan hantsin. Sai kuma da la'asariya za ji wasu abokan aikinmu za su kawo muku sabbin rahotanni da shirye-shiryenmu. yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa da murya amurka musamman alheri grace abdu da ta taimaka muka gabatar da shirin da mai bada umarni solomon abu da injiniyanmu na wannan hantsin baba ya makiri ne daga nan washington nake sallama da ku a huta lafiya.